ɗin zan kasan duniya nan sirri akwai mai kyau akwai mara kyau ko ba ka ba wannan na bayar kar ka ɗauka don an saka kare a ciki abu ne mara kyau ka tunani musulmi yana kiwon kare kuma sannan yana ba kare abinci yana shafa jikin kare to shafa jikin karen da ya yi kenan shi ma haram kafan fa aka ce kasan inda kare ya taka kasan wurin za ka ɗauka ka barbada a jikin hantan bushe sai ka yayyanka da reza ko da wuka ka shanya ya bushi ka daka hada da kanzo na hatsi don an dafa tuwo kanzon cikin hannu biyu ma yi, a shanya sai ka nemi jijiyoyin kidiya akwai wani bishiya na ce masu kidiya jijiyoyinsa na sama ta san jijiyan shi biyu ne jijiyoyin shi na sama kidiya yana da wani sirri shi ma zan zo bayar nan gaba kaman ka san a jikin bishiya ainihin jikin akwai wani zaka ga wani ganye a jikin bishiyan wanda ba a cikin hannayen ba cikin ainihin jikin bishiyan koyo zaka ga wani ganye ya fito wannan ganyen ka tsinka abin da zaka faɗa ci ka sa ka kira mutum a waya ka ce ya baka kaza zai baka sai dai baka sami shi a waya ba shi ma zan zan bayar iya ne kaɗai yake yi sauran bishiyoyin ba su iya ne yake yi jijiyoyin keɗiya na ce ka haɗa da ganzon hatsi da hantan bushiyan su zaka daka ka kwaba kowane dare ka ɗauke kaɗan kawai ka zuba a ruwa ka yi wanka ɗaya in ka samu kwana bakwai ka dakatar in gari ya waye ka ɗauke kaɗan ka zuba a wuta ka yayyage da shi na rantse maka Allah shi ya halice ni shi ya halice ka baka bani komai ba ba na so naka na baka fi layi sirri ne in ka yi wannan za ka san tabbas ashe sirri yana ba da yana ba wa mutum kuɗi za ka san ashe sirri yana ba wa mutum duniya ne ma Allah babu ruwan shi ya halice ka kai ma kun haɗa kai kun gyara kuɗi to kai da kuɗin duk na Allah ne in ya ga dama zai baka in ya ga dama ba zai baka ai zai tura mutum ne kawai cewa ne kun sai kai ma ka ce fa ya kun kenan mun gode wa Allah ko da yaushe alhamdulillah wa shukura yan kano gaisuwa ina nan zuwa insha Allah na je kiran musamman alhaji na kwari gaisuwa insha Allah Allah ya samu dace